mata da kuma yara ƙanana suna masu tawowa ƙala hasibtu an na hukali ina tsammanin annabi ya ce da su an na hukali ina tsammanin cewa anasi ya ce minu ursin sun dawo ne daga biki suna yin biki ne suka dawo faƙaman nabi sallallahu alaihi wasallama mumthilan annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashi ya tsaye a tsaye faƙala sai ce allahumma antum min ahabbin nasi ilayya yace ya ubangiji waɗannan suna cikin mafiya soyuwar mutane zuwa gare ni qala ha thalatha ifa du wannan kalma sau uku wannan shine hadisi na farko da bukhari ya kawo hadisi na biyu da bukhari ya kawo shine hadisin da shi wancan gaba gadi ƙarya a kansa shi ma na anas dan malik wanda shine 3786 daga anas dan malik dai yake cewa ja'ati mara'atun Wace mace ta zo min al'ansari cikin mutanen madina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha sabiyun laha a tare da ita akwai wani ɗanta wanda yake ƙarami akwai wani ƙaramin yaro tare da ita fa ha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai mata magana fa qala sai ya ce wallazi nafsi biyadihi innakum ahabbun nasi ilayya na rantse da wanda raina yake hannunsa lalle ku kuna cikin mafiya soyuwar mutane zuwa gare ni wannan kalmar ita ce wadda gaba gada ya ɗauka sai ya fassara ya ce wai annabi ya ce da ita ina son ki shi kuma